ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون yana daga cikin ayoyinsa masu girma da suke tabbatar da ikonsa da kaɗaitarsa yana turo da iska tana yi wa bayi bushara ga saukar ruwan sama kuma domin ya ɗanɗana muku rahamarsa ya ku mutane da abin da za ku ƙaru bayan ruwan ya sauka na kyan yanayi da arziki kuma don jiragen ruwa su gudana cikin teku da izininsa kuma don ku nema daga falalarsa ta hanyar kasuwanci a teku kuma ko kwa gode wa ni'imar da Allah ya muku sai ya ƙara muku